الحمد لله ala والسلام على ala الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ɗan uwa ko ce jama'ar wannan unguwa mai albarka a bakin da aka gayyata da dukkan mahalarta wannan masallaci mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya azurta mu da ganin wannan rana ta yau wacce aka yi za a buɗe wannan masallaci masjid bilal a wannan uwa mai albarka Allah shi ne ke raya unguwa kuma ya raya ta da wuraren da za a bauta masa na farko muna ma jama'ar wannan unguwa murna muna tiyar su murna saboda wannan ni'ima da Allah ya yi masu ta samu wurin ibada manzo sallallahu alaihi sallam da ya yi hijira daga makka inda aka kuntata mai aka matsa masa inda zai sallah ya sakata ya wala ya bauta ma Allah da ya isa garin da aka karbe shi abin da ya fara yi shine masallacinsa kafin gidansa hijira da ya yi inda nan taguwa tasa ta gurfana nan ne masallacinsa a yau inda muke kai ziyara muna farin ciki mun je masallacin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam abinda zai nuna maka muhimmancin masallaci ga al'ummar musulmi manzo da ya isa bai ce a nemo inda za a gina man gida ba ya isa sahabbai an tsarawa kowa na jan taguwarsa ya kai ta gidansa don ya zama shine mai masaukinsa annabi na ce a kyale ta a kyale ta da ta zo nan inda masallacinsa yake nan ta gurfana suna nema su tashe shi ce da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta ita umarta ta aka yi ta zo nan ta gurfana nan ne masallaci na nan ne cibiyar yaɗa musulunci ta duniya daga nan aka fara gina masallacin manzo da tubali da ƙasa aka rufa shi da abin dabino sallallahu alaihi wasallam ya fara karantar da al'umma a wannan masallacin duk wasu hadisai da za ka ji na hukunce-hukunce na bayani na shari'a a nan aka karanta da su in ba wanda ya karanta yayin da yake tafiya ko jihadi ko aikin hajji ba a wannan masallaci aka karanta da su wannan zai nuna maka muhimmancin masallaci a unguwa cibiya ce ta karatu cibiya ce ta sallah cibiya ce ta yada musulunci kai cibiya ce ta zumunci shi masallaci domin nan kake gane wane yana nan ko bai nan ya yi tafiya lafiya ko bai da lafiya domin nan kuke haduwa kuke sallah kwana ɗaya biyu ba a gan shi ba a ce ai bai da lafiya to a je a gaida shi kwana biyu ba a gan shi ba ai ya yi tafiya Allah ya dawo da shi lafiya shi can yi ne maku addu'a ku ku ne masa addu'a saboda kun saba haduwa a masallaci masallaci cibiya ce ta haɗin kan al'umman musulmi masallaci ne za a zo ba a cewa nan wurin alhaji wane ne nan wurin honorable wane ne nan wurin malam wane ne in an zo sahu hada shi ake kowa da kowa eh annasu sawasiyan bayna ibad adina bayna Allah mutane da suka zo za su bauta ma Allah a masallaci daidai suke masallaci idan za mu yi ta bayanin falalarsa da muhimmancinsa a rayuwar musulmi sai mu kai magarba ya uwa a shekaga irin wannan unguni da suke a yanzu suke rayuwa suke cika to tun kansu cika su tumbasa ya kamata a ce an sami wurin sallah an sami inda za a rika hatsuwa ana gaisawa a yi sallah asuba an kwana lafiya an tashi lafiya a zahar watakila kuwa ki bi neman abincin shi la'asar ma haka magariba an dawo a yi sallah a zauna a karatu zuwa magariba lokaci ne mai albarka wannan ɗan awa ɗayan da ake tsakanin magariba da isha ka je ka buge-bugenka ka dawo a zauna a saka karatun ƙur'ani a saka karatun tauhidi a saka karatun fikihu a saka karatun sira a san waye manzo ce falalar shi me matsayinsa yaya ya kamata a san yadda za a yi koyi da shi duk ƙarƙashin sirarsa da sirar sahabbansa zan za ka kwashi duk abin da ka kwaso na gajiyar kasuwa da wurin aiki a masallaci duk sai a share maka shi sai ka tafi ka shiga gidanka yau, har ka kai ma ka guziri yau ai an koya mana kaza yau kaza muka koya sai ka ga duk damuwar da ka kwaso a kasuwa ka batta nan an share maka ita sannan kai sallah ta ta ta isha a yi ta da kai lokaci mai albarka wanda in kai magariba ka zauna da alwalarka kana jira isha ta yi an ce ana rubuta maka ladan mai sallah kamar kai mai sallah ne kai kana ma cikin sallah sannan kuma ga karatun da kake samu sannan ga sada zumunci duk kun da yan unguwa an haɗu kowa ya shiga gidansa bayan an magariba kamar yadda manzo yake an yi isha a shiga kuma iyali suna da haƙƙi a huta asuba a zo a yi sallah wannan duk masallaci ke ba nan yake ba da wannan fa'ida shi ya sa idan aka samar da masallaci a unguwa to ya zama ko wajibi yan unguwa kuma su raya masallaci su raya shi da ibada su raya shi da sallah su raya shi da zumunci nan za a riƙa gane wane na cikin matsala to mu zo mu taimaka masa wane ya sami abu na alkhairi mu taya shi farin ciki wane bai da lafiya mu je mu gaida shi wannan dai a masallaci ake wannan amma babu masallaci ba a zuwa sallah ya za a san matsalar yan uwa kai masallaci hatta harka security nan yau da ake fama yana ba da gudunmuwar shi ah ya kuma haɗu a masallaci an tattauna me damuwar mu ya za mu sami security unguwar mu ya za mu samar da vigilance ya za mu samar da matasa wanda za mu san unguwarmu mu san kanmu mu san junanmu manzo sallallahu masallacin shi nan ake tattauna komai farko jihadi ma ana ake tattauna ya za a jihadi ya za a kare kai ashe kun ga masallaci ba karaman ni'ima ba ce a gare mu yanzu samun shi da aka yi a unguwa kalubale na farko raya shi duk yan unguwa sai su taru a raya shi da sallah a raya shi da ibada a raya shi da ayyukan alheri a raya shi da taimakekeniya masallaci akwai wata aya nan da na rubuto cikin ƙur'ani Allah madaukaki ke cewa inna ya amuru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah sai ya ce ulaika a asa ulaika an ya kunu mutane ka ji abin da Allah yake kaɗai wanda suke raya masallatai wuraren ibada wuraren sujuda su ne wanda ya imani da Allah na ɗaya kenan ashe ga wanda zai gina masallaci alama ce ta imani raya masallaci na farko samar da shi raya shi da fitilu da lasifiku a ƙara lasifiku da za su rika kai wa'azi gidaje don mata suna zaune a gida suna karuwa da abin da ake a masallaci wata matar kai tun zamanin manzo wata mata ta ce da ta haddace suratu su suratul qaf abinda suratul mursalat yadda annabi ke karanta ta take ji a masallaci kaga annabi na sallah ita kuma tana ji yau haka zaka ga mata ana karatu a masallaci suna bi a gida suna ƙaruwa. to daga cikin raya masallaci raya shi da fitilu raya shi da bankoki raya shi da lasiku raya shi da duk abin da zai kawo a ji daɗin sallah shimfiɗu raya shi da yanzu nan kai raya shi da da shi ma launa masallacin tuni zai kaɗan ta ne shi yasa nan na lalle ka na ga ina fili yake kusa da shi na ga nan gida ne nan gaba layi ne nan ma layi amma nan fa gabas yamma ne ko gabas yamma nan kuma menene wannan fili maza maza ku same shi ku ba wannan masallacin ko shi wanda ya gina ko abokan shi ko yan uwa lallai lallai ai maza dan kwanan nan zai cika wannan masallacin da masallata kuma kwanan nan kila nan gaba yan unguwa za su ce to ina makaranta inda za a yi karanta da yayan mu da matan mu mu ma kan mu mun muna so ya za mu iya larabci ya za mu iya karatun qur'ani sai ka ji ana maganar makaranta to tun yanzu ya kamata wannan filin ka aibe ku ci raya masallaci ta hanyar fizikali in an shi to da kuma da raya shi ta ɓangaren karatittuka masallaci ba coci ba ne coci ce aka gama sai a kulle sai kuma saki masallaci shi ba kai ta ba inama ya amuru masajidallahi man amana billah wanda ke raya masallaci wanda suke imani da Allah su yi sallah su zaura su karatun Qur'ani su yi azkar su yi darussa kai su yi mitin ma na ci gaban rayuwarsu masu imani ne suke raya shi da wannan karatuka man amana billahi wal yawmil akhir kuma wanda suke imani da ranar lahira sun san za a tashi za a yi hisabi ina ladan sallah ina ladan raya masallaci ina ladan sadaka ina ladan wanda suke wannan imanin su suke raya masallaci sannan wanda suke tsaye da sallah suke ba da zakka sai Allah yake ana fata da tabbatarwa waɗannan masu wannan su ne shirayi Allah ka samu cikin shirayi Allah ka samu cikin shirayi to muna ce yan unguwa murna mu majalisi islami hotoro majalisi ne da aka asasa shi domin kula da masallatai da makarantu yadda za su rika gudanar da ayyukansu da komansu irin yadda manzo sallallahu alaihi zamaninsa da sahabbansa za mu kamanta liman da za a sa ya zama wanda ya san sallah ya san farillanta ya san sunnoninta ya san mustahabbanta ya san wajibubunta ya san abin da ke bata ta wanda in kabli ta kama shi aka ce mashi kabli ta kama salimai ta ina take ina ne ina take ku kakkabe man ita ya kuke dariya wai liman ta kama shi kabli ta kama shi ku kakkabe man ita a ina take shi dauka wani kwaro ne kablin ta zo ta makalkale mashi a kakkabe man ita shi kuwa mamunin ke ga mai kabli ta kama ta sallaka sallar ka kayi wani abu kai kaza kaga sai tambaya ya yake shi kenan sai ya je ya gyara to ba za a sa limamin da bai san wannan ba sai wanda ya san kabli shi ake sawa da limanci ba gado ba ne shi ya sa manzo sallam da ya gama sai abubakar ya hau sai umar ya hau sai usmanu ya hau sai sai haka haka limanci wanda ya karatu shi ake sawa ɗan liman in bai karatu ba sai a cire shi a sa almajiri liman ya zama liman saboda karashi limanci karatu ne sai yi za a saka to wannan daga cikin aikin majalisi islami kenan idan wani bawan Allah ko ta baiwa Allah da yanzu muna da masallaci sun kai wajen gudu da mata ne suka gina su suka sallama ma majalisi ya nemo limami ya saka a raya masallacin kai akwai masallacin da wacce ta gina shi kama bai fi wannan ba amma yanzu na sama da ƙasa an faɗaɗa shi an gyara shi to kaga aikin majalisi ya saka limamin da zai raya masallacin da cika ya sanya karatu bayan asuba ya ake azkar ya ake na safi na maraice na shiga gida fita gida eh, kwanciya bacci duk limamin da zai wannan shi za a saba limamin da kawai zai sallah ya masallaci ya fice sai wata sallah ya fice ba haka aka ce ba masallaci a raya shi masu raya shi su ne wanda suke da imani suka yi da ranar lahira suke tsaye da sallah suke zakka sannan kuma ba su tsoron kowa sai Allah sannan kuma Allah ya tabbatar mana su ne shiryayyu to daga cikin aikin majalisi kenan daga cikin aikin shin azumi ya zo a yi kwamiti na ciyarwa da taimakawa bayan Allah da za su tattara sadakarsu a zo a yi ɗan kunu ɗan dabino ɗan ƙosai a raba ma bayan Allah da suka yi azumi a buɗi bakinsu don a sami lada. daga cikin aikinsa samar da makarantu wata ran wannan masallacin ya zama ya haifar da makaranta duk masallacin mu ga galibi suna haifar da makaranta dan za a zuwa don dan fara karatu da yara nan sun fara karatu sun kai sabbi sun kai amma wancan sun nisa sai a gaba za su haɗu a masallacin nan ba su yi dole a raba su dole a sami aji A da B ko kuma aji eh, aji na farko aji na biyu to za a yi a masallaci za a yi wannan in ka aje waɗancan wancan karatun su na jan na waɗancan wancan na jan dole sai a sami haka ya faru zamanin manzo masallacinsa ne makaranta ita nan ne kotu nan ake komai amma da abubakar umar da ya zo sai aka ware kotu daban masallaci daban aka ware sansani na harkar soja tsaro inda ake training amma da duk a masallacin manzo ake saboda mai abu ya faɗaɗa to masallacin na wata zai faɗaɗa fatan mu mu dawo a ce ai yan unguwa sun sai wani katin fili nan za a gina makaranta wani bawan Allah ya bada sadaka jariya saboda mu a wurin mu yanzu gina makaranta muhimmancin shi yana nema ya gina masallaci dan me saboda masallacin ya karatu ko ina za shi ya sallah Allah ya karba amma jahili wanda bai karatu ba sai zo ya masalla a masallacin ma amma Allah ba zai karba don bai yi ta yadda ake so ba saboda aka a karantar da mutane su ilimi kafin samar da masallaci mu yanzu haka muke so ka gina makaranta saboda 'ya'yan musulmi tarbiyyar su sai da ilimin addini haka nan rayuwa sai da ilimin zamani yau ba wanda zai ce ni ba zan karatu boko ba saboda mai karatu ne na sana'a da za ka zama likita lauya injiniya a'a za ka zama wani waye custom immigration sai ka yi boko wannan siyasa duk gurɓatar ta ko da takarda ƙarya ko da ta gaske sai da takarda to saboda haka yaran mu dole sai sun ilimin zamani haka kuma sai sun ilimin addini saboda Allah ba zai karbi ibada ba sai da addini bin sai da me sai da ilimi saboda haka yaran mu muna son hada musu ilimi biyu in an taba shi ya san ilimin addini ya zai bauta ma Allah yana da tarbiyya ne haƙƙin Allah ne na manzo ne na mahaifansa ne haƙƙin makwabta wannan jiya ilimin addini ake sanin shi sannan ilimin zamani kuma dan ya sami sana'a kafinta zai me zai yi na ya san lissafi ya san karatu ya san yadda zai magana wannan wajibi ne masallacin mu su samar da makarantu da za a yi wannan to saboda haka ba da son ta muku ga 'yan uwa kile da abinda za su ce majalisin islami majalisi ne da wannan masallaci ina jin ne na talatin da biyar wanda suke karkashinsa da makarantu wanda suke karkashinsa wajen guda goma a yanzu ginannu wanda ake tafi da karatuttuka na addini da na zamani tun daga matakin naziri har matakin secondary to muna fata 'yan uwa wannan unguwa ta ta koya sunan telemi mangorori koya ya sunan unguwar yalwa to mai unguwa ya ce sunan yalwa afuwan ga mai unguwa kujerar shi za zo da bayaninsa sunan unguwarsa yalwa to muna fata nan unguwa ta kamar unguwa Allah ya mata albarka yadda muka zo muka bude masallacin nan mu zo tura mu bude makaranta katuwa wacce za a karanta da yan unguwar nan matan su da mazan su addini da ibada da kuma ilimin zamani saboda haka ayyukan majalisi na a takaice na fita da awa zuwa wurare inda ba a sami musulunci ba irin su rijau da irin su kebi rijau tana kasan naija kusan ba raga malam usman shine shugaban fita da awa wajen mutum sun kai dubu biyu wanda Allah ya zata su da karban musulunci karkashin da awar wannan majalisi saboda haka ayyukan suna da yawa kuma ga karantarwa a masallaci tsakanin magriba da isha sannan kwanan nan ma za mu yi goron sallah in Allah ya kai mu sallah babba akwai goron sallah da za a gin masallacin mu za a tura masu wa'azi su je su sanarwa su faɗakarwa fatan mu Allah ya maku albarka shi wanda ya gina Allah ya saka masa da aljanna Allah ya bashi abin da ake ba wanda ya gina masallaci dan Allah to Allah zai gina masa gidan aljanna muna fata yan uwa ai koyi da shi illa dai muna ba da shawara dole zai gina masallaci dan Allah ya rika tuntuban mukafin ya gina saboda shawarwari wajen ginawan da yadda zai zama da fadin shi da girman shi a rika neman shawara saboda masallaci da kuke gani kamar ɗan kasuwa ne da yake so gina shi shagunan shi inda zai sami ciniki inda zai zama da iska da komai to haka masallaci yake alhamdulillah wannan ya yi kyau nan ga ventilation sanin da iska ga fankoki to akwai buƙatar samun kuma ina za a zaga a kama zuwa saboda wani bako ne zai taho zai wuce bai da gida a nan ya biyo masallaci sai ya zama ba wurin kama ruwa kaga zai sami damuwa to muna so a rika neman shawarar mu don mu nuna ma bawa ya zai gina masallaci ya zai fitar da wurin kama ruwa ya za a fitar da gidan liman yanzu kamar nan gidan liman ga inda zafi liman shi ba inda zai sha iska nan an tokare shi nan an tokare shi ba an tokare shi ba iska gabas ba nan to ga duk inda shawarar mu masallaci ba haka zai zama ba akwai tsarin da za a yi shi ma liman ya sami iska ya shakata wannan gine-ginen a wurin mu duk ba su da wani amfani wannan shine muke ba da shawara ga yan uwa da kun sa abin na Allah ne wani na nan zaune cikin ku yanzu sai ka ji kafe shekara ɗaya biyu ne ya zama wani hamshaki Allah ya mana albarka Allah ya sanya albarka a dukiyoyinmu da zuri'anmu a nan zan tsaya a takaice abinda kuma na faɗi Allah ya sa ya zama albarka abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta min wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh